من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da tsaya ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na takwas ko da ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar ne biyar. a darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul hasri yau kuma za mu tashi farkon aya ta takwas a cikin ita sura ta mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ubangiji ce lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyari wato za a bayar da wani kaso na abin da muka ambata a baya na dukiya ta faidu wadda ubangiji ta'ala ya shar'anta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasafta ta ga waɗansu mutane a baya cikin waɗanda za a bayar lil fuqara al muhajirin za a bayar ga mabukata cikin masu hijira wato wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ko da waɗansu daga waɗansu garuruka da suka musulunta zuwa madina allazina ukhrijoo min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu ba da san ransu wa amwalihim kuma aka fitar da su daga cikin dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman fallar ubangiji suna neman yardarsa suka bar garinsu suka bar dukiyoyinsu da iyalansu dan dacewa da yarda Allah subhanahu wa ta'ala wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna kokarin taimakon addinin Allah suna kokarin taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen iyar da musulunci inda bai kai ba Allah ce ulaika humus sadiqun irin waɗannan su ne waɗanda suke da gaskiya fi imanihim a cikin imanin haythu ikhtaru al-islam ala ma kanu fihi min shiddah da yadda suka zaɓi musulunci duk da irin wahala da suke ciki ta rayuwa sakamakon riko da musulunci wa zukira anna rajula kana ya'tibu al-hajara ala batnihi min shiddatil ju' malamai na tarihi da sira sun ruwaito cewa za a ga ɗaya daga cikin sahabbai zai ɗauki tsumma ya sa a cikinsa ya ɗaure saboda tsananin yunwa wa kana ar-rajulu yattakhidhu al-khufrata fi shita ma lahu bitarun za a ga lokacin sanyi na hunturu mutum baya da bargo ko mayafin da zai rufa sai dai ya rami daidai yadda zai iya shiga cikin kasa sai mayar da kasa a jikin sai da kansa ne kawai a waje dai ne magancewa kan sassanin sanyi na hunturu wa qad taraku diyarahum wa amwalahum sun riga sun bar gidajensu da dukiyoyinsu wa asha'irahum da danginsu wa kharaju hubban lillahi wa lirrasuli wato sun fita zuwa madina don san Allah don san manzan Allah tsira da aminci tabbata gare shi tunda a wannan lokaci ba su da komai ke sa yana daga cikin abin da za a taimaka musu da shi dukiya ta fai wanda bayanin ta ya riga gabata a darasin baya wanda ba sai na maimaita a halin sannan sai Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihi والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين تبوؤوا الدار da kuma waɗanda suka zauni gidan wato sai ka ambace shi da suna kamar na sanannen gida a nan ana nufin madina darul imani gida na imani madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka zaune gida na imani shine garin madina wal imana kuma suka kudurta imani a cikin zukatansu ai alifuhu wato imani ya samu gurbin zama cikin zukata ya zama sabo ko humul ansar su ne mutanen madina min qablihim tun kafin muhajirun ke fattabawu fattabawu wa ilful iman min qabli hijrati muhajirin wa qudubuhum alayhi wato kasancewar su mazauna a Madina da kasancewar waɗansu daga cikin su sun karbi imani hakan ya faru ne tun kafin masu hijira ma su je garin ko shaka babu zuwan masu hijira Madina shine sa adadin musulmi ya karu kuma su ma yan madinin da dama suka fita musulunci amma dama tun kafin a yi hijira an samu wani kaso cikin mutanen Madina da suka musulunci. Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi dabi'ar mutan madina shine suna son wanda duk yayi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim haja mimma ut ba su da wata bukata a cikin su wato hasada ko kyashi mimma utu dangane da abin da aka baiwa masu hijira din an gane ku أي آتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أموال بني النظير المختصة به باقى ذلك أتون أبدا من الله يوالي نفيق ندوك يرد أكتي تاتي تيتي كتي talarabawan banu nazir wanda manzon Allah ya rike ta shi kadai ya baiwa waɗansu daga cikin muhajirun bai baiwa ansar to su mutanen Madina ba sa kin dabi mu yasa ba me yasa mu ba ba ma'anar wala yajiduna fi sudurihim min wa yi yusiruna ala anfusihim har ma suna fifita mutanen Madina akan kawunan su walau kana bihun khasasa ko da suna da bukata akan su an gane ku ai haja ila ma yi yusiruna bihi ko da suna da bukata kan abin da suka bayar to sun gwammace su bayar akan su rike su su yi amfani da shi dangin abinci ne ko dangin abin sha ko sutura وروي عن ابن عمر انه قال اوهدي لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ra'atu shafi wato an baiwa wani mutum daga cikin mutanen madina wato kan akuya da aka ba shi a madadin yayi amfani da ita fa qala sai ce inna akhi fulanan wa iyaluhu ahwaju ila hadha minna dan na wane shi da iyalin gidansa sun fi ni bukatar wannan abu fa ba'atahu ilayhi sai ya aika zuwa gare shi shi ma kuma da aka aika masa sai ya duba zai ga to ina jin wani ya fi da bukata sai ya aika wa wani shi ma wanda aka aika masa sai ce a ina tsammanin wani dai sai guda bakwai sun ma'adar lil awwal abin ya sake dawowa kan wanda ya bayar a kanar fahimta wannan shine sura ta isa wato yadda suke fifita kawunan su wato suke fifita wani akan kansu ko da suna da bukata akan kansu. wannan abu da malam ya ruwaito magana ce daga abdullahi na umar ko kuma abin da zai littattafan tsira wanda wani kila ka ce kana da kokarin ka bi diddigin su ta fuskar inganci ya inganta ko bai inganta ba amma muna da hoton haka ta fuskar riwaya ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda aka karbo daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yace ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah fa qala ya rasulullah asabani al-zuhd ko al-jahd yace manzon Allah wahala ta yace na fa ban samu abinci ina cikin halin tsanani fa arsala ila risalihi sai manzon Allah ya aika gidan ya ce a duba gidajen ta ko wata ta yi fa lam yajid inda hunda shay'a ba a samu komai ba gidan manzon Allah cikin matan su guda tara a ranar bawa da sai girki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce cikin sahabbai ana rajulun yudayyifuhu al-laylata yarhamuhu Allah kin za a samu wani mutum da zai karɓi bakuncin wannan mutum a wannan daren kadai Allah ya ji kansa waye zai yi wannan rahmar Allah ta tabbata a gare shi fa qama rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen madina ya tashi fa qala yake ana ya rasulullah shi maza Allah ne zan karba kunci shi mu je gidana ya tafi fa zahaba ila ali sai mutumin yayi maza je gida wajen iyalinsa fa qala limra'atihi yace da matarsa ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخره شيئا wannan da ke gana zo da shi a waje ba kuma dan Allah ne kar a boye duk wani abu da ya kamata a bashi fa qalat tace wallahi ma indi illa qutu subya sai wallahi a gidan nan da yau ba wani abu sai abincin yaran nan ni da ke da ba a kula rami sai na yara kadai a ɗauke abincin yara kuma a baban bako kana sai sai fa idza arada subiyatul asha'a fa naw fa nawwilihi idan yara sun buƙaci abincin dare da bara zaki musu kisa su yi bacci wa alai. fa asli istiraja wa natwi butunan al-layla yace in maza ma ka kashe butula ko idan ka san idan da butula tana ci mutane ba ta bacci da wuri amma idan an kashe kila wani bacci ya dauke shi yace ni kuma ni da ke mu hakura yau cikin mu bar shi ba komai matar ta je sai dabara yara ta kwanta barci shi da ita shi mai gidan da matarsa ba abin da suka dauki abincin suka biyo ba ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan mutum da ya soki wannan bako da safe sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu da wasallam tabbata da shi yana zuwa fa kana sai manzon Allah sai laqad ajima Allah azza wa jalla aw dhahika min fulan wa fulan ubangiji yayi mamaki ko ubangiji yayi dariya game da abin da wani da wanda suka aikata da yadda suka hana kansu abinci dan bakon su ko dan bakon manzon sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wato suna fifita wani akan kawunan su ko da su suna da bukata akan wannan ta ga sifa ce daga cikin sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko musamman mutanen Madina kuma kowa daga cikin ku yana haddace da abin da ya faru lokacin da manzo Allah ya hijira zuwa Madina din sai da mutanen Makka ba su da komai sun baro komai a garin sai ya kama mutanen mutumin Madina ta ya kama mutumin Makka sai ya hada hannun shi da hannun shi na hada ka da wannan shine abokin ka ko shine dan uwanka ya dauki wannan ya dauki wannan ya ce na hada wani da wani shine dan uwanka a wannan lokacin aka hada Abdulrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Rabi' Abdurrahman bin Auf daga Makka Sa'ad bin Rabi daga cikin mutanen Madina Sa'ad bin Rabi ya raba dukiyarsa gida biyu ya raba gonakinsa gida biyu ya bayar da rabi ga Abdurrahman bin Auf yace masa kuma ina da mata guda biyu mu je ka ga wanda kake so sai yanzu gidda ita kuma sai ka aure ta da manzo Allah ya kai dan uwana ne sai Abdurrahman bin Auf ya ce da barakallahu laka fi malika wa ahlika Allah ya maka albarka cikin dukiyarka da iyalinka lakin dole ne Allah su nuna mun kasuwa sai aka nuna masa kasuwa ya tafi kasuwa da dako ya fara amma kafin a je yakin buka Abdurrahman bin Awf yana cikin gawurtattun masu kudi a cikin mutanen Madina wannan abin da nuna maka hoto na yan uwantaka ta musulunci na farko sa abin da rabi yayi karancin da tarihi bai taba ruwaito wannan a wata al'umma ba in ba al'ummar manzon Allah duk wani kururuwa da turai za su yi wajen jin kan dan adam ba taba ganin dan adam din da ya jin irin wannan a sararin duniya kaga cikin al'ummar ba za a gina aka samu na biyu kame kai da wadatar zuciya da na Abdulrahman bin Auf yanzu cikin mu duk wanda ya raba dukiyar sai baka rabi a karbe ala karshe ma kila ka ce ya kamata ya karo ya baka biyu bisa uku ya rike daya ka nemi kawo masa wata kissa ta wani mutumin banda sa da jinan rabi to amma su sahabbai mutane ne masu kwazo da himma suna ganin kaskanci ne kullum mutum ya mika hannu ya karba ya kamata shi ne ke bayarwa sun fahimci abinda manzo Allah yake nufi lokacin da yake musu alaydul ulya khairun min alaydul sufu wato hannun da ke sama shi ne mafi alkhairi sama da hannun da ke kasa domin hannun da ke sama shi ke bayarwa a daga jire wannan hoto ne daga cikin hotuna na rayuwar sahabbai a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa man yuka shuha nafsi dukkan wanda ya yaki kwadayin zuciyarsa ai ha Allah mal tsananin da dukiyarsa take game da dukiya kwadayin da dukiyarsa take game da dukiya duk wanda ya yaki wannan fa ulaika humul muflihun to irin su sune waɗanda suke masu rabauta ai alfa'iluna bima aradu wanda za su ci nasara da abin da suka nufa wa yuqalu akan ce ashfu ko an ta'kula mala akika zulman hmm. abinda ake nufi da ashfu shine ka ci dukiyar dan uwanka bisa da zalunci fa zaka al bukulu. wa kuma aka ce dai shine rowa fitar da abu in ya zanto shine rowa wato rowa tana ɗaya daga cikin mummunan ɗabi'a a takaice dai malaman larabci da dama sukan fassara al-bukhlu da ashirku da abu ɗaya amma waɗansu malaman suka ce a'a al-bukhlu rowa ne amma ashirku rowa tare da kwaɗayin na wani kai ba ka san ka ba ta naka kuma kana son lallewa ne ba ka naka to wannan mummunan ɗabi'a ce duk wanda ya yaki zuciyarsa ko aka tsare shi daga wannan mummuna tafiya to ya rabo ta. amma duk wanda yake da zalama da kwaɗayi to ba zai ta ko a duniya ko a lahira ko da a duniya ce kwaɗayi ne shi ke dawo wahala kuma shi ke jawo kaskanci kuma shi ke jawo zubar mutunci to balantana kuma a lahira ba tafiya ce ta gaba da haka so ake mutum ya zanto mai wadatuwa da abin da Allah ya bashi komai kankanta mai kokarin tsare mutuncinsa zai hakura da yunwa in ya san lomar da zai ɗauka wato ainihin za ta jawo masa kaskanci kamar yadda wani ce wa rubu makhmasatin aula min at-tukhan ayi zan to ka fara da yunwa wani lokacin ya fi alkhairi sama da kwana ka kurci in wani hanyar da aka ga ka kurci dan za ta jawo masa da haka ya kamata a kiyaye wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun wanda ya yaki wato fadayin zuciyarsa ko zalama irin ta zuciyarsa duk wanda aka tsare shi daga zalamar zuciyarsa fa ulai ka humul muflihun to irin wannan sune masu rabota a gobe kiyama wa qala ibn umar laysa shuhu an yamla ar-rajulu malu Abdullahi da Umar yake mutum ya hana zuciyarsa ba shine abin da ake kira ash-shuhu ba innama ash-shuhu an tatma aynar aynur rajuli fi ma laysa lahu wato abin da ake kira da ash-shuhu shine idan mutum ya rinka kaiwa kan abin da ba mallakarsa ba kaga da zalama din ke. mutum ya rinka zura ido kan abin da ba nashi wa qila man lam ya'khudh shay'an nahahu Allah tatma wa 'aynu ar-rajul fi ma laysa lahu aw wa qila kai man lam ya'khudh shay'an nahahu Allah an akhdhi wa lam yamna shay'an amarahu Allah bi ita'i wa qaba Allah shuha nafsihi aka ce a cikin maganganu da aka ji daga wajen magabata Mallami a akwai sai na hafu Allah wa na dukkan wanda bai karbi abin da Allah ya hana a karba ba walam yamna shi an amara Allah bi yadahi bai hana abin da Allah ya umarni a bayar ba wa qafa Allah subhanahu wa to wannan kan Allah ya tsare shi daga wato zalama zuciyarsa ko hadama zuciyarsa wato yana da cikin hadama zuciya kenan ka nemi abinda Allah ya hana a karba kai ka ce a baka ko ka hana abinda Allah ya ce a bayar ka ki bayar Allah ya ce a bayar da zakka a bayar da hakki kaza ba da waɗansu hukuk ka ki bayar Allah ya ce kuma kar a karɓi abin da yake bai dace ba riba ko wani abu kai kuma duk sai ka shi ne wa man yuka a nan sun yi fa ulai ka sun su ma ne to ba da an zakar ta ala a al awwala mimman lahum ar ulya bayan an ambaci nau'i na farko cikin waɗanda suke da babbar daraja cikin islam wato a musulunci min al muhajirin wal ansar sunan muhajirai da al ansarai mutanen madina bayan Allah ya ambaci wannan kalla bi wazifati a wato kullum bi wazifatihi allati qama biha kowanne an ambace shi da irin aikinsa da yayi asba man ya'ti ba'dahum sai Allah zai ambaci waɗanda za su biyo bayan li bayani ma ma alaihim domin ya bayyana menene akan su na wajibi sannan mai ke tabbata akan su na falala su waɗanda suka biyo bayan almuhajirun wal ansar qabla al-awwalina kafin wadannan alladhina kana kanu salafahum wanda su da wanda su ne magabata fa kana sai Allah ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك إنك والذين جاءوا من بعدهم وأن القوى سكزوا أباين باين سوا باين المهاجرون الأنصار bayan almuhajirun al-ansar wato wanda suka zo bayan muhajirai bayan al-ansar wato bayan da kaga wanda zai jawo min badihim tun daga kan tabi'ai zuwa tabi'u tabi'ina zuwa yau duk kalmar wanda zai jawo min badihim ta shafe mu gaba ɗaya to menene dabi'ar wanda suka zo bayan su menene irin aikin su ya kulo na rabba rabbana ghafir lana zaka suna cewa ya ubangiji kai mana gafara wal ikhwani ladina sabaquna bil iman Ka kuma tabbatar da gafara ga yan uwanmu da suka riga mu da imani wato anan yan uwanmu da suka riga mu da imani shine suwa kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dukkan wanda ya riga ka da imani bayan su wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya fi qulubina a cikin zukatan mu wato mugun nufi shine hikidi lil ladzina amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijin mu innaka ra'ufur rahim lalle kai ne ra'uf mai tausayi rahimun mai jin كل واحد من القائلين لهذا القول يقصد بمن سبقه من انتقل قبله من غير فاضل من غير فاصل وينتهي الى اثر النبي صلى الله عليه واله وسلم wato wanda duk zai faɗi wannan magana yanzu ce na da sirrina wa li ikhwanina ko sabaquna bil iman yana nufin duk wanda ya riga da imani wato tun daga wanda yake dab da kai wanda ka gani da magabatansa da magabatansa har abin ya tike zuwa ga lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu fi ikhwanihi alladhina sabaquhu bil iman jami'u man taqaddama min al muslimin kaga dukkan wanda ya gabata cikin musulmi ya shiga cikin wannan kalma wala yaqsulu bil ladina sabaquhu khusus al muhajirin al ansar li qusuri ba zai yi mu idan mun ce rabbana da kullina wa li ikhwana lil ladina sabaquna bil iman ya zanto kalmar tana gaskatuwa ne akan sahabbai kadai ba in tabi'i ya faɗi wannan kalmar to wannan kalmar tana gaskatuwa akan wa kadai Gan sahabbai idan tabi'u tabi'i ne ba zai tafa tabi'i ya ji da ko sahabbai sun su dace da haka a yanzu mu idan muka faɗe ta dukkan wanda ya riga mu imani ya shiga ciki tun daga kan waɗanda suke da buhari zuwa kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to kaga wannan tana cikin gamamman addu'o'i ke wanda idan kai ka kawo dukkan wani musulmi da ya riga ka da imani ka ambaci sunan shi ko baka ambaci sunan shi ba ka san shi ko baka san shi ba yana cikin danginka baya cikin danginka in dai ka faɗi wannan ta fi kowane mummuni ya rage abin da ka yi dan ya ƙara tabbatuwa din ka kudurce haka a zuciyarka lokacin da bakinka ke faɗin karba to ga kai addu'a ga dukkan wani mummuni da riga ka da imani wa in kana huwa aslu sababin nuzul duk da cewa a da din idan ka faɗi wannan ta shafi sahabbai kadai amma yanzu ya shafi kowa da kowa idan hukumu amun domin hukunci ne ga mai ayyud du'a li kulli muslimin addu'a ga dukkan musulmai li jami'i man taqaddamahu wa liman kana ma'ahu zaman da dukkan wanda ya riga yake da kuma wanda ya da a zamani ina ba wato a nan gurin aya ta kasa mutane kashi nawa kenan ayoyin sun kasa mutane kashi uku kashi na farko al-muhajirun abinda muka fara karanta ke zan fuqara al muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim zuwa da biyu shine wa al ansar mutanen madina wallazina tabawu ad-dar wal iman min qablihi yuhibbuna man hajara ilayhi da uku sune wa wallazina ja'u min ba'di tun da kanta ga har zuwa ta tashin kiyama wallazina ja'u min ba'di waɗanda suka biyo bayan bayan to me yake nufi da wanda suka biyo bayan su kawai wanda suka biyo bayan su da fuskar halitta an halitta ka bayan su an haife ka bayan su ko in ka bi farki irin nan in ka bi farki irin nan domin kawai dan ka biyo bayan su a tarihi a yanzu musu ma sun biyo bayan su a tarihi da el Sharon duk sun biyo bayan waɗancan amma za su je cikin waɗannan a ce dole sai mutum ya bi bayan su da imani ba wai ya bi bayan su a kuma ko da ya yi imani in gurgun imani ne ba irin nasu ba zai yi ba ko da ya yi musulunci in musulunci su da shirka da bid'a ne ba zai yi ba za ka fahimci wannan cikin suratul tauba da ubangiji wa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ce wallazina tabauhum bi ihsan kaga as-sabiquna al-awwaluna musulman farko ke min al-muhajirin cikin muhajirai kamar nan gudun da suka rabin muhajirin da suka rujumin da yari wal ansari kenan wanda zina taba wadar wal imani wallazina tabauhum sai aka ce kenan nan wallazina ja'u min ba'di to anan ba ce bi insanin ba amma idan ka koma can wallazina tabauhum bi insanin sai wanda ya fi su da kyautatawa kyautatawa shine ka bi su da musulunci kuma ka bi su da kyakkyawan tauhidi kuma ka bi su da tsayuwa kan sunna wanda ya bi wani addini da ba musulunci ba hal ittabarahu bi islam kenan haka wanda yayi musulunci amma ya barwa ya da shirka ba irin nasu ya bi shirka ihsani kenan haka wanda yayi musulunci ya garwa ya da bid'a ba sunna ba tsantsa ya bi shirka ihsani tunda Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi fa qad ihtadaw wanda ba ku ba in yayi imani irin naku to ya fi haka aka ce wasu akwai in amanu sauran mutane idan sun yi imani bi misli ma amantu bihi irin imanin ku ba kadin da su sun wa in ta wallau in ko suka zo baya ba su imani irin naku ba suka garwaya da shirka da bid'a fa inna ma hum fi shirka har abada kansu ba zai hadu suna cikin safani domin ba wanda zai kiro bid'a sai wani ya je yawa wannan bid'a a yaga wani ma ya kara mata a yaga wani ma ya kara mata a yaga wani ma ya kara fata shi ke nufi ya kai a goge ina ba za mu kaga kalmar wanda da ta ba'u da isanin da ke cikin suratul tauba lalle tana da muhimmanci mu fahimce ta ibnu kasir ya jinjina wa wannan kalmar yi bayani cewa imam malik ibn anas ce duk wanda bai bi bai da isani ba ko ya su da imani in dai bai yi isani ba ma'ana bai yi imani irin nasu ba bai musu ma irin da suka ba shirme sahabbai gaba ɗaya su an yi zarar biyar lafi an kuma rasu an amma duk wanda ba su ba sai in ya shiga wanda zai rasu ba bai sani sannan zai shiga rabiyar lafi an kuma rasu an dan su an kawo sunan su ne mutula ko kuma an kawo sunan mu bi kai kaga su lil fuqara al abun nan wa sabiquna awwaluna min al muhajirin gaba ɗaya al muhajirin ba wata farka urbaiti duk dukkan wani muhajirin wal ansar gaba ɗaya al ansar da wanda ya laifi da wanda bai taɓa yi ba da wanda ya kuskure da wanda bai taɓa yi kuskure ba gaba ɗaya amma wanda zai taɓa hu za ta ce bi isali kaza a ce ba almuhajirin bi isali ba ta haka ba al'ansar bi isali ba ta haka ba amma wanda zai taɓa hu bi isali sannan sai sakamakon yi radiyallahu anhu wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada zalika al-fawz na fata mun fahimci wannan ko wanda aka ambace shi an ambace aikinsa almuhajirun an ambace aikinsa farko kufur zulmin diyar wa mali an kore su da gidajensu da dukiyoyinsu don saboda sun yi mai don sun yi imani kana zaune a garin ka cikin kwanciyar hankali kasuwancin ka na garawa amma ka bar kasuwancin ka bar garin ka bar mata ka bar kowa ka tafi inda zaka je kana kwana a masallaci ka tafi inda zaka je baka da sun yau banda na gobe ba ka da na gobe in ba imani ba me zai me sa isa dan adam ya wannan sai Allah ya ba su wannan shaida da cewa suna tsarkin zuciya ya bi ta gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yardarsa sannan wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon addinin musulunci kuma suna taimakon manzon Allah sai Allah ya ulaika humus sadiqun waɗannan masu gaskiya ne a nan ba gaba ɗaya azhabiruna ba wanda aka ware Allah ya ba da wannan kira sai al wanda zina bawa uddara wani imana malamai sun tattauna mai ake nufi da wanda zina bawa uddara an fahimta amma wani imana shi imani shi ma ana tabawu yin sa ne domin kalmar ta bawa tana nufin ittikazul ittikazul makani nan. rikar wuri a matsayin wurin zama to kaga gida shi ne ake rika a matsayin wurin zama amma imani ba sai da rike shi a matsayin aqida da haka wajen su malamai suka ce abin nufi wallazina tabawwa'u dara wa ataqadul imana amma ta aka tafi kan ra'i ta kadu za ka iya fahimtar ta dan ba za ce sun zauna a gida sun zauna a imani ba dai imani ba fili bane da ake zama cikin irin yadda gida ke zama zarfu makana imani ba waɗansu malaman suka ce a'a kalmar tabawwa'u ce aka cusa mata ma'anar luzum التمكن واللزوم أي الذين تبوأوا الدار والإيمان أي لزموا الدار ولزموا الإيمان sun lizinci madina a matsayin wurin zama sun lizinci imani a matsayin makina to su wannan mai matsayin wato kaga nan Allah ya bada sai ga masu imani sai ya faɗi halayen su yuhibbuna man hajara ilayhi hali ne wannan nagari ko na banza suna son duk wanda ya hijira zuwa garin su ba sa kullun ba sa ce masa ba garin Ni bane yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hadatan min ma'u ba sa da wani kaki a zuciyarsu in wannan bakon ya samu wata fadala tun daga gashi da manzo Allah ya raba faidu sai ya ba talakawan al-ansar sai ya ba talakawan wa al-muhajirun sun zika shi sun ce dan ne shine la yajiduna fi al-ansar da hausi ba shine la yajiduna fi sudurihim hadatan min ma'u sannan kuma ga tuwo yudu su nuna ala amfuti suna fifita wani ma da abin da yake nasu kamar wancan hadisi na bukari da masu walau kana bihin bukata ko da suna da bukata a kan ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون kuma كسر مهاجرون في اخر اولئك هم الصادقون اكرجن كسر الانصار في اخر kuma هم المفلحون dukkan waɗannan abin da ke nuna wa suna da kalla. to amma idan wani ya tambaye ka su al'ansar suna da gaskiya ko ba su da gaskiya suna da gaskiya ko ba su da gaskiya amma ba a san wanda su da gaskiya ba su al-muhajirun za su rabo da ko wani rabo da ba amma ba a san wanda su rabo da ba ma'ana da su da rabauta da gaskiya sun ce ta al'ansar sun ce ta wa al-muhajirun sai dai kowanne an faɗi abin da ya fi yin fice da shi al'ansar dukkanin su masu gaskiya ne amma su wahala da aka aka sha lokacin da aka rike gaskiya su ba su sha ta ba irin yadda almajirun suka sha irin wannan wahalar shi yasa sai ake zingina musu ita kai tsaye kamar sun fasike su kadai amma su kuma al'ansar dukiyarsu da suka siyar wajen yada addinin da karɓar manzon Allah a garin su a daidai lokacin da kowa yana jin tsoron ya tafi manzon Allah kar kwarai ta su ga gaba da shi wannan su kuma ya nuna wato ainihin malaha ba karamin rabauta ba ne shi yasa su kai tsaye ma sai aka kai sarrafa sun rabauta musamman mutanen da suka karɓi manzon Allah a garin su ai da riga sun gama rabauta to amma siffar kowanne yana da wannan siffa ta asibiku da alfalam to wanda ya biyo bayan su in yana son ya zama mai ihsani shine in ya tafi da abin da aya to wanda zina ba da ba'da min na rabbana tadallana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim dole wanda ya biyo bayan su ya zanto ya yabe su ya kyautata da so a gare su ya faɗi alkhairin su ya kame bakinsa daga faɗin sharrin su to wannan idan ya haka to ya zanto in wanda zai dawo min da shi kuma ya zanto wanda zai karɓa bai bisani amma duk wanda zai zagi ɗaya daga cikin mutanen makka a makka da ya hijira ko ɗaya daga cikin mutanen madina to wannan baya cikin wanda zai karɓa bai bisani dan aya ga abin da take mu ce za mu roƙa musu gafara to me ne zagi su kaga daga nan zaka san a ba addini bane domin a aikin su ne zagin sabon da cin mutunci su faɗin bakar magana a cikin kuma ka duba yadda Allah ya sauke sai wani ya zo ko ba haka bane yanzu a nan duk wanda ya zage sahabi ko su ko dukan su ya zage su ko su mutunci su mutanen makan su ko mutanen madina su wa yake wa wa yake mayar wa martani Allah ya ji mu Allah ne ya bisa cewa ukhruju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون كيف تكفي قال الانسان با haka bane kuma kare tani kaga Allah ya rawa والذين تبوا الدار والايمان كيف تكفي باطل الايمان باطل الله كما يتبوا الدار والايمان من قبل ان يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويظهرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كثير تسمى قبلهم akwai wata ba addini ba ne mai da martani ga Allah ko mai da martani ga manzon Allah ai kafirci an bayyana ku al-imam ibn rajab al-hanbali yace fa na daga cikin mafi kyawun aiki salamatu sadri min anwa'i tihana'i kulliha zuciyar bawa musulmi ta warkutatar daga dukkan wani nau'i na ki ko kyashi wa afdaluha mafificin hakan kuwa as-salamatu min shahna'i ahli al-ahwa wal bid'ah zuciyar ka ta wanku daga kyashi irin na yan bid'a allati tasabu ta'ana ala salaf al-umma irin wanda bid'a su kai su zuwa ga sukan farkon wannan al'umma wa bughdahum da kinsu wal hikd alaihim da mutukajin falalar da suka samu wa atikad takfirihim da kudurci cewa wai ma sun kafirta aw tabdilihim ko bid'antar da su wa tadlilihim ko cewa batattu ne su ma'ana zuciyar dan adam wajibi ne ta warku daga wannan dattin irin wanda yan bid'a na shi'a suka an gane ku ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء sannan idan zuciyarka ta kubuta daga kyashi ko kin wani sahabi to kuma abin da zai biyo baya zuciyarka ta kubuta daga kyashi ko kin li umumil muslimi daga dukkan musulmi gaba garin musulmi ba ba sahabi ba ka ji kana kin shi a cikin zuciya haramun balan sana mafi fitar cikin musulmi wa iradatul khairi lahu idan to zuciyarka tana son alkhairi da dukkan wani mummuni wa nasihatuhum kana son yi musu nasiha shine mu'amalanta su ba tare da algushu ba wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi ya so kowane musulmi irin abin da yake so wa kansa wa qad wasafa Allahu ta'ala al-mu'minina umuman Allah ya siffanta mummunai gaba daya gaba dayan su bi annahum da cewa su yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga wannan ya tafi duk wanda ya gabace ka da imani wanda sahabbai su ne ajin farko kafin kowa kana roƙon ya Allah kai gafara gare mu da kai gafara ga dukkan wanda ya riga mu da imani kuma bai wannan wala taj'al fi qulubina zillan lil ladzina amanu kaga da kake wala taj'al fi qulubina zillan lil ladzina amanu sahabban sun da cikin kuma sauran mu ne da suke tare da kai yau da gobe suwa sun shiga wajen neman gafara ka nema wa magabata da suka rigace da gafara wajen nema a kubutar da zuciyarka daga ki ka roƙi kada ka ki wanda ya gabace ka kada ka ki wanda yake zamani da kai ibn zayd bin hanbali ce wa fil musnad ya tabbata cikin musnad na imam Ahmad bin hanbal an anas daga anas bin malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li ashabihi manzo Allah wata rana ya ce da sahabbansa yatlu alaikum al'ana rajulun min ahli janna shi yanzu dinnan wani mutum zai zo muku yana cikin yan aljanna sai sahabbai suka zai ido su kofa suka daga ina ne zai shigo yan aljanna fa yatlu rajulun wahid sai wani mutum ya shigo kuma hakan ya faru kwana uku wace gari manzo Allah take cewa wani dan aljanna zai shigo muku sai aka wannan mutumin ne shi ne sake shigo wata gari an zo majalisi ne maza Allah sake cewa wani dan aljanna zai shigo sai aka sake ganin dai shi ne fastabahu Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Amr sai ya dabara sai ya shiga burtu ya canza gaba ya je gidan wannan mutum a matsayin bako wallahi bako ne ne wato kaza a baka wasu kikin hikimar sai ba shi masauki dai ga mai yake har ya samu wannan shaida wana ma inda hu salatun li yanzura amala ya zauna har kwana uku na bakunta dan ya ga me yake falam yara lahu fi baitihi kabira amma sai kuma duka zo ba na wani aiki wanda ya sha bamban da ayyukan sauran mutane to akbaru bil hali sai ce ka gaba Allah ni ba ba ko bane dan nan gare amma hakikanin abin da ya kawo ni yace manzo Allah ya ce kaza gaba da kai kai duk baka sani muna zaune sai kai dan aljanna zai zo sai mu kai hasu da haka na zo gidanka dai in gane kike ni ma in je in rika yi to tunda ban gani ba fada mai ma ko na ba boye ni da zahiri ban ga wani ba ko sallah sai mu ma muna yi abubuwa bai kowa na yi فقال له هو ما ترى انت ba wani abu sai wannan wanda ka gani din yace a da Allah in da ko boye ni ka fada sai ce illa anni abitu wa laysa fi qalbi shay'un ala ahadi min al-muslimin yace kawai abin da na sani duk lokacin zan kwanta barci ba zan taba kwanciya da kyashin wani musulmi ba a cikin zuciya duk wani wanda ya mamana ba a yi ne na da haushi idan na zo kwanciya barci na zan yi kokarin in tuno me aka yi mun in ce na ya sannan kwanta barci yace wannan kawai na sai ina yi فقال عبد الله sai Abdullah ya ce bi haza balaga ma balaga da wannan sifar ne ya samu wancan matsayi kaga wannan hadisin ya dace a kawo shi karkashin wala ta zalfi qulubina ghillan lil ladina amanu wannan hadisin daban a cikin sunan na ibnu majah daga Abdullahi dan Amr yace an ce ya manzon Allah ayyun nas afdal cikin mutane wa fi. qala sai manzo Allah ce kullu mahmumil qalbi saduqul lisan dukkan wani mai warakakkar zuciya sannan mai gaskiyar harshe wanda in zai magana gaskiya zai faɗa ba zai karya ba qalu su suka ce saduqul lisan na arif a larabcin yau da gobe idan an ce saduqul lisan mun sani mai gaskiyar magana amma fama mahmumul qalbi kalmar mahmum din nan ba kowane balarabe ne san to me ake nufi da ita qala sai manzo Allah ce النقي الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا عسل شيء التقي mai takawa tsakanin da ubangiji abinda Allah ya ce yayi zai yi abinda aka ce bari zai bari annaqiyu mai tatacciyar zuciya baya wani hasada baya wani ganin kai baya wani bakin ciki allazi la isma fihi da haka zai fassara mana shi yace shine wanda ba sa ta tare da shi tsakanin da ubangiji wala baghiya ba ya zalunci kowa ba wala ghilla ba ya da kulli a cikin zuciyarsa game da wani wala hasara kuma ba ya da hasara manzo Allah ce wannan shi ne mafi fici cikin mutane ibn Rajab al-Hanbali wani mutum ke da magana sai ce kala ba'd salaf wasu cikin magabata suka ce afdalul a'mali salamatu sudur kaga mafi kikkiawan aiki shi da zuciyar ka zanto a warake ba ka kyashin wani a cikin zuciyar ka wa sakawatun nufus da kyautar zuci kyautar zuci ne mutum ya maka laifi ka yafe masa wato yi masa kyautar laifi wa nasihatu lil umma da mu'amalantar al'umma bisa ga nasiha nasiha ne idan mutum yi daidai ka faɗa in mutum yi kuskure kuma ka gyara masa kuskurensa wa bi hadha al-ihsan balaga man balaga da wannan sifofin ne fa duk wanda ya kai wani matsayi ya kai la bi kasratil ijtihadi fi sawmi wa salati ba da yawan azumin litinin da alhamis da kiyamul layl kadai ba ina ba za ka yi kaga da yawa daga cikin mutane suna raya sunnar azumin litinin da alhamis da yawa daga cikin mutane suna amma in an zo mu'amala tsakanin mutum da mutum aka ba su kuɗi aka ba su amana aka ba su baki to sai ka kamar shi ba a kamar ba mai azumin litinin da alhamis kamar ba mu kiyamun da kamar ba mu yi iskafi kwata kwata ya canza to a nan gaskiya wato duk da ka gyara tsakaninka da ubangiji to ba ba zai kyau sai in ka gyara tsakaninka da bil adam ya zanto lalaka wala alaika ba hakkin kowa akan ka baka zalunci kowa ba wannan shi ne kamar amma da yawa yanzu azumin litinin da alhamis wallah ka ga dai shugabannin da muke cewa masu kaza masu kaza da wuya ka je gidan wanda baya azumin litinin da alhamis wannan na da rabo da dama yawanci za ka ji wani na wani na azumin litinin da yawanci irin gaggai yan siyasa nan waɗanda suka faro da yawa cikin harkar siyasa duk suna azumin litinin da da ma wanda yanzu ma suke faro da duk suna nan suna kai kaga wannan maganganu na salaf ko shakka ba su za su raye zukatan sai ku fahimci addini da dai wannan abu ne mai kyau mu rinka yi amma mu hada da wannan sannan wancan din ya tsira Allah ya da sai Allah ce yau baka ganin wurin da ya tsara da ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ubangiji ta lati alam tara shin baka da matsaniya ko baka yin duba ila allazina nafaqu zuwa ga waɗannan da suka siffanta da sifar munafiki Ba ka san me munafikai suke ci ba yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli kitab suna faɗawa danginsu. da suka kafarta cikin ahlul kitab wa hum banu nadir sune banu nadir wanda muke magana akan su tun daga farkon sura wa ikhwanihim fil kufr kuma sune yan uwansu wato tafsir kafirci suna ce musu la in ukhrijum wallahi in aka ce za a kore ku min al madina daga madina la nakhrujanna ma'akum sai dai mu fita tare da ku ba za mu bari ba wa lan tu'fikum ahadan abadan ba za mu taɓa wa wani da'a ba cikin lamarin ku wai don wani ya ce a yake ku sai mu je mu yake ku ba za mu yi wannan ba wa in qutiltum in ko har za a yake ku din da nan surannakum wallahi za mu taimake ku wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah kuwa yana ba da shaidar cewa ƙarya ta. ai mun karanta a farkon sura in kuma ta ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a sai a zagaye unguwar su banin nazir har sun tsorata kamar za su gudu sai abdullahi bin ubay bin salul ya musu kar ku gudu me zai faru zan zo muku da sojoji kaza zan zo in taimake ku zan zo in yi muku kaza ina Allah ke kawo kisra nan gudu alam zara ila allazina nafaqu baka ganin waɗanda suka munafikai cikin mutanen Madina suna fadawa kafaran ahlul kitab bin nuzuri ko cewa kar ku fita ku zauna in dai har za a yake ku za ku taimake ku ba za mu fita ba sai tare da ku ba wanda zai zo ya ce mu je mu yake ku mu je mu yake ku mu ba za mu yi wannan ba Allah ku ya san cewa ƙarya take yi sai dan suna jin tsoron ku sama da komai zalika abinda ko yasa suke jin tsoron ku din sama da yadda suke tsoron Allah bi annahum qawmun la yafqahun dan su mutane da ba su da fahimta da addini amma mai fahimtar addini a ayyana jin tsoron Allah ne sama da kowa a zuciyarsa ay la yafhamun ba su da fahimta wa illa lama khalahu lama khaful makhluqa ashadda mimma khaful khaliq inda a ce suna da kyakkyawar fahimta ta addini da ba za su tsoraci abin halitta ba sama da yadda ake jin tsoron mahalicci shine Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke aya tana nutsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko da ka suna wata girga za su yi kaza za su yi kaza ne ba su yi amma za su ina ba da mai da za a tashi hankali za a yi wane ne duk yawanci wannan kariya ce duk wanda yake sa za a tashi hankali to ba zai iya tashi ba wanda zai iya tashi hankali sai da ya tashi shi duk wanda zai ce za a yi kore-kore za a yi bala'i yawanci ba zai iya yin kore ba ya bala'i wanda zai bala'i sai da a ga ya tashi shi an bai da ku to munafikai suna da siffa ta wato tsoro a cikin zukatan su ta mummune wato ana nufar da ne ko karbi tsoron su ko mun yawan ko munafincin su ba zai iya cutar da ku la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana la yuqatilunakum wato su yahudawa kuwa ba za su iya yatsar ku ba jami'an a haɗa wuri guda ku da su fili ya haɗa ku a zo a gwarza ido na ganin ido ba za su iya wannan illa fi quran muhassana sai dai su koya a cikin alƙaryu da suke da ganuwa aw min wara'i gudur ko ta bayan katambu bayan garu su koye su rinka harbu amma a yi fito na fito a yi mubarar da ba su yi ba su hun da musadi. shadi wato gabata a tsakaninsu mai tsanani fa zuhun an qitalikum laysa li jubnihim wato abin da yasa ba sa iya yakar ku da su gaba da gaba ba wai dan tsoro bane kadai bal hum fi ghaibin quwwati wa shaja'a a wani lokacin ai samun jarumi a cikin su da masu jajircewa idza haraba ba ba amma idan sashi zai yaki sashi wa amma idan idza harabukum amma in za su yaki ku ku fa yadquku wa ya yajbunu lirrahbati allati fi qulubihim minkum sai ga sun razana sun raunana saboda yadda kuke musu kwartiri tahsabuhum jami'an qulubuhum shatta tsammanin kansu a haɗe yake su yahudawa ko kirista ba haka bane ba zukatan su a lallaba take da juna ai mutafarriqatu khilafal isbat wato a lallaba take ba kamar yadda ake musu zato bane zalika bi annahum qaumun la yaqilun hakan ko ya faru ne saboda su mutane da ba su da hankali ai yusluhum fi tarkil iman wa ma yahsulu alaihim min zalika min al-qatl wa al-hazimati min ad-dunya wa la yaqiluna mithlahum ba ta hankaltar wani sai kan kadai da haka suka ba su yi imani ba kuma suke aikata irin abin da zai jawo musu kisa da kuma a riban kisa a matsayin fursunonin yaki da kaskanci a nan cikin rayuwar duniya ita kuma wannan aya tana nuna yadda ya wasu su ba sa yadda a yi yaki na gafira sai dai su goya kaga irin salon yakin da amerika ta ɗaukai galibin yakin amerika yanzu wato daga sama ne sai in ta zo ta sun turo sojojin sama an yi ruwan wuta a wuri sannan na kafa su ga mutanen da an karkace waɗansu ko an mutu rauni sai suke sun su gani amma ba za su iya su wa ku da su gaba da gaba ba sa iya irin wannan faɗa su shi yasa da aka ɗauki irin salon yakin ake tsayar musu da martani su a iraki sai suke kan wahala ko wani awa goma yanzu sai an kashe amerika ko biyar ko shida ko bakwai biyar shida bakwai biyar shida bakwai kowane awa goma yanzu a dukkan operation din da ake sai an kashe an kashe saboda su ma waɗancan ɗin yan gubar mai su ma sun ɗauki sauran yakin sai suka shiga yakin faru ka noki eh, mutum ne zai zo ya jefa ban a waje kuma bayan an mutu ya zo ina kawo ruwa watsawa a cikin mota mota fa da ba ta ji za ta sake an yaki zan bane su ma haka suke yi wani maganar ka fito haka a ganka duk sun daina yin wannan su ma sun shiga yakin sarka mai kika kuma sun suke shan wahala to Allah ne tabbatar da kasance a kansu tun da sun zama azzalimai Allah ya kaskantar da su su ne dan na فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين wato misalin su kafiran yahudawa na bin nazir daidai ke da misalin waɗanda suka rigaye su abinda aya take nufi kenan da Allah ce kamasal ladina min qablihim qariba abin nufi masaluhum kamasal ladina min qablihim qariba misalin su kamar misalin waɗanda suka riga ya ne dan wani zamani bi zamanin qarib da wani ɗan zamani kankani wa hum ahlu min al-mushrikin sune kafiran da aka karkace a filin badar wato cikin mushrikai za ku wa bala amrihim sun tantani ko lamarin su ai uqubatu fi dunya uqubar da ta dace su ka kansu a nan duniya min qatlin wa ghairihi yadda aka karkace wadansu aka kusur aka kuma riba ce wa lahum azabun aliyum wa kusura da azabun da abin da abin nan da ya faru ga wannan nazir wanda aka samu manzo Allah ya yake su ya kore su aka riba ce duke su da zama faiki to shi ne makamantan abin da ya faru ga waɗansu kafiran kafin su na san zamani kai to shi ne nan malam sai fassara mana cewa yakin badar don yakin badar na dab da abin da aka yi nan gudu an gama yakin badar da yan watanni wannan da kamar yadda muka karanta waya a farkon sura in muka manta waɗansu malaman tafsir suka ce a'a tun da su waɗannan banin nazir wato ahlul kitab ana buga musu misali ne da waɗansu irin su ne yahudawan banu kainuka waɗanda suwa manzon Allah ya kore su suka koma sham da zama wato irin yadda aka sa manzon Allah ya kori waɗannan irin wannan abin ne kuma aka ladabci waɗannan su ma shine kama alladhina min qawlihim qariban za kuwa ba da amrihim wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi a ranar tashin kiyama kamar da shaytani iz qala lil insani sannan misalin su kamar misalin shaytan iz qala lil insani kfur yayin da yake da dan adam ka kafirce mana falamma kafara yayin da dan adam din ya kafirta qala sai shaytan yace da shi dan ya masa izgili da gwalo inni bari umminka nikan na barranta daga gare ka inni akhafu Allah rabbul alamin nikan ina jin tsoron Allah ubangijin su ni ba zan kafa bai da kafa ce ni ban yi ba ta ga wannan aikin su zai ba haka ba to dan me yasa yasa ya kafa wato misalin wadannan kafaran kenan to shi ma wannan kamar misali ne na ba munafikai sun zo sun ce da su ba la yakufrutum la nasrudanna ma'akum wa la nusiru fiikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum to sai suka ansa wannan kuruwa. da suka ansa sun gansu ta ga wasu zo ba to sai ya zanto me ya faru sai da aka zo za a kore su abdullahi bin zai zo sai tsamansa bai fitar da mutanen su ba suna jin suna jin a kore su daga madina bai ce musu komai ba ko jajin ta gani kaga sai zanto matsayin su kamar matsayin dan da zai samu dan adam ya zuga ba su suke juriya lantarki ya kuma sun ci kan ni ba abin nan ba ko ko ko ko ƙarin shaidan nan ma ko bai al'amuru إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ولا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما تكتمون من قبل إن الظالمين هم الظالمون kaga sai dan abin da zai wada na dai lafazin al-insan a cikin wannan aya baya nufin wani mutum kadai kadai sai da haka imamu mujahid yace tana nufin ammatun nas domin al din da ke ciki al ce aljinsiyya wanda ke nuna jinsin bil adam wanda kowa ya ce musamman da wanda ya ke sakamakon su ke zai ce da su da su a cikin wuta ko za su ko lumun karfa zage ne su kawo kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah alamin ta sai da da shi ke da shi dan adam din da ya wuce tsaddin annahu ma fi nari qalidain fi dukan su za su shiga cikin wuta su dawoma a ciki wa zalika jazaa'u zalimin wato wannan shi ne sakamakon azzalimi dan kaga ai bayanin da ke tsaddin ma da karanta a cikin wuta ne wa qala shaytanu lamma qudil amr shaytan zai faɗa yayin da aka zartar da lamari wani lamari aka zartar da lamari in aljanna sun shiga aljanna yan wuta kuma sun tafi a wannan lokacin ne wannan magana sai ce inna allaha wa'adakum wa'adul haqq Allah ya muku alƙawari na gaske wa wa'adtukum ni ko ne muku alƙawari fa akhlaftukum na saba wa ma kana li alaikum min sultan amma fa kuka zarge ni ba ni da wata fawa ko karfi da na kuka kuka karfi da yake kawa ta muku zulmi kuka bi illa an da auku kun kuka da sulmi kawai kira ne kuka an kuka ruwa ba tare da wata hujja fala ta dukkan wa ruwa an kusa kaga wannan ai shine karshen zai shi ne na aka sifanta da cewa shi ne shine zai kada inni bari bari'un ka inni akhafu Allah rabbul alamin Allah ta fuka da aka mata wa annahu wa sai da ni fiha wa zalika jazaa'u zalim ayatu ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ya ayyuhal ladzina amanu ya wanda suka yi imani ittaqullah ku tsare dokokin Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat bi ghadin kowace rai ta mai ta gabatar dan gobe wattaqullah ku tsare dokokin Allah inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah mai bada labarin abin kuke aikatawa wato kowace rai ta mai ta gabatar gobe lafazin al yana daukan ma'anar gobe kamar muna laraba mu ce gobe alhamis sannan lafazin algadu yana daukan zamani mai tsawo wanda zai zo nan gaba wato gobe kiyama kamar yadda jiya idan an ce al'am am a larabci ana nufin jiya muna laraba mu ce jiya talata sannan kuma yana nufin jiya wato wani lokaci mai dama da ya wuce a baya shekara ɗaya ko biyu ko uku wata mana haka an fahimta ku a nan gudun za mu lura cewa da lafazin nafsun da lafazin wato um, gad kowanne ya zo ba tare da al-zalam laha wal tanzur nafsun ba al-zalam ciki ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha kabir khabirun bima ta'malun wato kowanne ya zanto na kira at-tanshir akan yi at-tanshir na kalma wani lokaci dan girmama abu wani lokaci kuma akan yi at-tanshir dan nuna kankantar abu da haka nan gurin malamai suka ce lafazin nafsun wal tanzur nafsun ma qaddamat da ghadin wato nafsun sunan, wato an an yi tankiyar sansa don kankantar da rai din kowace rai wanda take ba kowan kowa ba ta yi tunanin mai tana tanadi da ghadin dan gobe da take mai matukar girma wato sai zo gadin din an yi tankirin sa da takbir ko at-ta'zim nafsu su kuma an yi tankirin sa da tasbir wata kullahi inna allaha kabirun wa ta'ala wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum kada ku zama kamar waɗanda suka kyale ubangiji wato annasiyan anan ma'anar su kyalewa suka kyale ubangiji ba su bi dokokinsa ba ba su yi imanin su ba ba an samu an fusa sai Allah ya mantar da su kawunan su wato yasa suka kyale ayyukan alkhairi da za su yi dan su ci more su gobe kiyama ulaika hu sannan su ne kafirai alkharijuna an ta'atillah waɗanda suka fita daga yawa Allah da'a Allah kuma ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun wato ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna ba za su daidai wa daidai ashabul jannati humul faizun ma ta aljanna su ne masu rabota Allah sa mu cikin su ai wato masu tsira ai su takmadu nufusa dan kowanne daga cikin su yayi kokarin kammala kansa kamalar dan adam shine ya shiryu a karan kansa kuma ya kokarin jama'a su shiryu fasta ahlul janna sai suka cancanci aljanna wa ulaika ta'malu nufusahum fil mahana wadancan kuwa sun yi amfani da zukatansu cikin abubuwan da suka jawo musu kaskanci wa shahawati da ababen sha'awa fastahaqqun na suka tuntuci wuta wa min thamma raqqa wa latafa istidlalu ashabina al-malikiyya bi hadhihi al-aya على أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا في الغيلة والقرابة بل في دون النيل malaman mu a mazhabar malikiya suka yi kaifin hankali wajen suna hukuncin cewa musulmi da ya kace kafiri ba za a kace musulmin ba sai fa in yi masa zina yi wuri wato waɗansu da cikin malaman mu kamar ɗan abu hanifa suna ganin idan kafirin amana ne musulmi ya kace kafirin amana shi ma za a kace shi ko ko malikiya suka ce ba za a kace shi ba sai in ya zanto zina yaudarar sa yi kamar an biyo su za a kace shi suka ce zo nan gurin zo nan sai ka sani gida ka koyi shi zama za ka koyi shi sai ka kashe dan ya ba ka amana kai kuma kayi kayan shi to amma a hakikanin gaskiya duka da zance mafi inganci game da hadisi ya tabbata wato kafiri dan musulmi ya kashe kuma za a kashe musulmi an gane ko don daidaitan jini yana tabbatuwa ne tsakanin mummuni da mummuni kamar da mazalar da al-muslimuna تتكافأ دماؤهم ويسعد ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم التكافؤ بين الدماء إنما هو بين مؤمن ومؤمن لا بين مؤمن وكافر an gane ko kuma akwai nassin hadisi Allah ya kutula muslimin da kafir wato ba za a kace musulmi wadan ya kace kafiri sai dai a masa wata hukuma idan abin ya tantance a masa hukuma amma ba dai a kace su tunda Allah ce la yasawi ashabun nari واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون كما يدعي ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار yanzu waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari za su zama daidai da fajirai waɗanda suke masu takawa za su zama daidai da kafirai afa na ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa ta'malun أفمن من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما يتذكرون معنى بعد ذلك مؤمن يجد إن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الخير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس يوسف السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتفجر سبحان الله عما يشركون Ubangiji ce lau an zanna hada Al-Qur'an ala jabalin inda a ce shi wannan Al-Qur'ani mun saukar da shi ne akan dutse ba dan adam muka saukarwa ba Abin da Qur'ani ya kunsa na umarni da hani da abin da ya kunsa na alkawalin ra'ama da razani da firgici na azaba inda ba dan adam aka saukarwa ba dutse aka saukarwa da ra'aitahu khashi'an mutasaddian da kaga dutsen khashi'an yana da kusuri wato jin tsoron ubangiji mutasaddian da zai rika zassagewa ne min khashyati Allah saboda tsoron Allah amma ga dan adam shi aka saukarwa shi haka ba kama sai wasu daga cikin amma wa dukkan da a ce dutse ne qur'anin aka saukar da shi da haka zai wutul kal amsal nadribu halin nas la an yatafakkaru wadannan misalai ne dan muke buga su da mutane da mutane ko sa yi tunani su hankali wato misali na wanda ya fi ga sakamakonsa da misali na wanda ya wa shirya ga kuma sakamakonsa والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم shi Allah shi ne wanda ba abin bauta bisa da cutar da sai alimin yi masanin gaibi ga abin da yake koye wanda ba a iya riskarsa ta ɗaya daga cikin alhawa kamar yadda muka sha ta a baya abin da baka iya taba shi da hannu ka ji shi baka jin shaƙensa ta hancinka baka ganin shi da idanka baka jin sautinsa da kunnanka sannan baka ɗanɗanansa da hancinka waɗannan su ne kafofi guda biyar da suke isarwa da ana sako ido don ya ka launi kunne ya ka sauti anti ya baka shaken abu har sai kuma ya baka mai ɗanɗano na zaki ko sukari ko mai nane ko tsaci ko gishiri sannan sai hannu wanda idan ka taɓa ka ji abu mai taushi ne ko mai laushi mai zafi ne ko mai sanyi shi ne filin sun dan adam yadda za ka ji abu sanyi ko zafi to duk abin da ba a iya da kasa waɗannan hanyoyi shi ne kai Allah shine alimul ghaibi masanin abin da ke fice gaba ɗaya banda shi ba wanda sani wa shahada kuma shine masanin abin da ke bayyane abubuwan da ke bayyana mu mutane ba duka muke sani ba kadan ne muke sani ga dan ana a gaban kana gare shi da wanda yake da wula da wanda yake kansa ba wanda yanzu wanda yake kansa ba wanda ai kana ganin sa kana ganin gashin kansa amma kwaya nawa ce ta ba za ka iya sanin wannan abu na zahiri ma dan adam baya iya sani ballan sana abin da ya shafi na da Allah kadai ne alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim shine ar-rahman shine ar-rahim wato ar-rahman wanda yake da rahama da take da yalwa sannan ar-rahim rahama da take tabbatacciya ar-rahman na nuna siffantuwarsa da ita rahamar ar-rahim kuma na nuna sadar da ita zuwa ga wanda suka tantanta wato yana da rahamar sannan yana bayar da ita dan zaka iya samun wani da kudi amma baya bayar to Allah ku duk abin da yake da shi kuma na iya bayar da shi subhanahu wa ta'ala da هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك sama da ƙasa amman kasa da abin da ke cikin tunawa ne da sai dole an gane ku man rabu ta sabbi wa rabbul arshil azim man bi yadihi malakutu kulli shay al maliki mulkin komai nashi ne a sama ko a kasa ba mai mallakar wani abu sai Allah sannan ba mai taya Allah wa mallakar wannan abu shi kada yake mallakar sa istiqlala bidon musharaka subhanahu wa ta'ala al quddus wadansu malamai da fasara al quddus al mubarak mai yawan albarka wanda albarkatun su sun yi wai amma fasiran al-quddus shine wanda ya tsarkaka daga kowace irin tawaya nan da bai tawaya wato wanda ba da siffa tawaya duk sun fahimta sana kamala ne shine al-quddus daga ilimi kamala jahilci ba mai kasa to da haka Allah ya sabbanta da cikakken ilimi ta da babu jahilci ko ban sani da sirri subhanahu wa ta'ala to Allah ya siffanta da cikakkiyar rayuwa ta yadda dan saboda kasancewar rayuwa ta sama cikakkiya ce ko gengeti da bacci baya yi da ta akulu suna sunatun munan rayayyu ne amma rayuwar cikakkiya ce ba ba Allah rayayyu ne rayuwar kuma cikakkiya ta zama cikakkiya saboda babu ba ta riske ta ba sannan babu ba za ta ita ta mu ko rayuwar mu masbukatun bi adami wa malbukatun bi zawat babu ta riga yake sannan babu za ta iya biyo bayan ta sannan muna raye din bayan za a kai awa 28 ko kwana uku ko wata ta tare da tarin da dole ta kai ba lokacin da kai baccin nan hannun kama ba ku san a ina ya kwana ba manzo Allah sai la kuma ahadukum ayna ba ta yadu ba sauran gangan jikin ba kai da ka fara tabbas ka kwanta a kan shi da gida tsagen jikin ka da amma duni ne to cikin mulki baka sani ba da ina da ina ka taba kana baki baka sani ba a kasawa ne to kaga Allah yana cikakkiyar rayuwa kaga rayuwar ta kamala ce duk abin da yake kamala ne Allah ya tabbata duk abin da yake kamala ne Allah ya tabbata da wato akwai abubuwan da a dan adam su yi kalan kansa kamala ne in yana yanzu barci dan a wurin dan adam kamala ne irin dan adam amma wurin Allah waye a wurin dan adam ya so yana da mace shine kamala ko kuma so yana goro yana da mace shine kamala sannan ya so yana da ƴaƴa shine kamala ko zan so bai taba haihuwa ba ya so yana da ƴaƴa shine kamala to amma wannan abin da suke kamala dan adam aure da kuma ƴaƴa na kasa ne idan ka dingina wa Allah saboda bai fita zama da kasa saboda duk mai mace yana da bukatuwa zuwa ga reta su shi kuwa Allah shine alugani ghani bil mutum ba ya bukatar komai ina fata su yi duk mai dada yana da bukatar ta ba ma wani ya girma ya zama abu ba kira da bukatar shi da gaisu ba wannan sai da yana masa wasa kana masa gwalo yana rawawa shi kai ke wannan wani abu ɗin bukatuwa ce ta zuciya kana da wannan bukatar duk yadda ka suka ta akwai wanda jibin a cikin zuciya tana bukatar ta same shi watan wata rana to ya kuma shi Allah zai shi wani abu kaga shi kamili to da ka fi zanto al-malik kuma ya zanto al-qudus sai as-salam as-salam wadansu malamai kuma suna cewa ne wanda yake kubutar daga bayi allazi yusallimu ibadahu min al-iqab wanda yake kubutar daga bayi daga mai daga azaba yasa duka mutane za su rinka addu'a akan sirati hatta annaba Allahumma sallim sallim dan shine assalamu din wadansu malaman kuma suka ce a assalamu alaikum shi kansa yana nufin wato kubuta daga nakasa to anan sai wanda ce me yawan mutu tsakanin da al sai ta al-qudus har su komin kamar din gaba daya da kuma kubuta daga sufofin nakasa assalamu kuma wama a haka eh, dan ta iya yiwa ga kuɗi ka samu yau amma ba lalle bane gobe da jibi suna nan kaga samun su cikakku daban sannan dawamar su kuma daban samun ya'ya ya zo su kana da su daban dawama a kan haka kuma daban to Allah bayan ya samu sufofi na kamala to kuma zai da a kan haka yasa zan zo al-qudus kuma zan zo ne Asala. salam to sai al-mu'min lafazin al-mu'min yana daukar ma'ana guda biyu ko zai zanto wanda yake amintar da bayi sai ya zato daga al'aman ne lafazin al-mu'min daga al'amanu al'amanu kuma shine amintarwa allazi afa'abahum min ju'in wa amanahum amintar da bayi al-mu'minu ay allazi yu'minu ibadahu wanda yake amintar da bayinsa daga dukkan wani tsoro daga dukkan wani birni in Allah bai amintar da shi ba wani sai amintar da kai da haka sai ka abuntu da shi a zuciya shine mai amintarwa kuɗi ba za su amintar da kai ba mulki ba zai amintar da kai ba sarauta da wani da duk ba zai amintar da kai ba sai Allah ya ga dama ya amintar da kai ina ba da mun to wannan ma'ana ta farko ne waɗansu suka ce a al-mu'min daga al-iman ne wanda al-iman ma'anarsa at-tasdiq sai zan to al-mu'minu allazi ne al-musaddiq mai gaskatawa mai gaskata ne mai gaskatawa annabawa al-qawlu da yake kataba Allah la aghlibanna ana ya gaskata musu ko bai gaskata musu da lokacin da annabawa suka tsorata a shayi kola rasulu wallan zina amanu ma abu mata nasarullah sai an nace ne ala inna nasarullahi yana gaskatawa annabawa alkawarin yana gaskatawa mummune alkawarin da ya zai gaskatawa mummune alkawari a ranar tafi kiyama nan yin shigar da su aljanna al-mu'min kenan ai al-musaddiqu ibadahu wa mai gaskata wa bayi mai musu kaga duk ma'anar ko ce guda biyu mai kyau in ka fassara shi da wannan yayi in ka fassara shi da wannan yayi shi ne sai al-muhaimin wannan malamai na masa fassara guda uku wannan suke al-muhaimin ash-shafi an zai faɗa mutane wanda ta ce kuma na furada kama ta kana kuma kawo wala ba wa tarattun ma kawo wannan kuma ra a zuwa ke wa ma na rama a kuma ba a kuma lalai na za'amtu an na hukun kuma suraka lakatta hafsa a bai na kuma wa zanna an kuma ba kuma kuma kuma bai ba da ke da kan mutane yau mai zuwa Allah ku kusura bai kodu ba za su zai su ba da ya yi wa annabi ya tawo za a ce da shi a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummi ilaha min dunillah qala subhanak ma yakunu li na aqula ma laysa li jahannam in kuntu qultuhu faqad alimtahu alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamu al-ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim المهيمن في كنا كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد الرقيب في كنا shi yasa wani kuma da suka fassara al-muhaimin da cewa shine shahid wanda suka ce al to ar dai mai yana ganin abin da kowa yi da abin da kowa yake da abin da kowa ya aikata ina ka je ina ka zo ina ka da kai da kuka ji da Allah yana bibita yana din raqib kenan kuma shahid kenan shine al-muhaimin ina fata mun suka ce a'a ma'ana al-musaddiq shine al mai gaskatawa wato sai ran duka al-mu'min amma ma'anoni na da ar-raqaba sune al ke ne al-aziz mabuwayi ma'ana ya fi karfi ne kaskanta subhanahu wa ta'ala duk wanda ba Allah ba duk yadda ya sama zai zo ya yi manzo Allah yana tafiyar karbuwa ta sai sun dubi sahabbai suka ce ya tafa ya sai sun dubi bayan ko ba dabi'a ta bace ba manzo Allah ce haƙƙi ne akan Allah duk abin da ya daga sai ya tsoke duk wanda ya dauki kai bunƙasa dan mulki dan kuɗi dan sarauta dan ilimi dan kwanaki dan komai sai zo dana ya yi domin izza din ta ubangiji da shi kadai man kana yuridu al-izza walillahi al-izzatu shine azizun kuma shine zunfika ba abin da za a baka za a baka ne lokaci kai bi me daga jabara jabara kuma lafazin guda na nufin nan wato cika wata mutum ya samu kandarta Allah ya cika mutum ya samu rashin lafiya Allah ya bashi lafiya ya samu kansa cikin talauci Allah ya wadatar da ya faɗi Allah ya tashi ne aljabu to aljabaru mai yawan tsora bayi yayin da karaya targaɗe matsaloli suka tafi mai tuntu da mutum ya kai inda ba zai iya kaiwa ba inda an kyale shi kadai aljabbar sun daga jabbar ya ji to a ah, bari zama to ibara ba jabar ya zuru jabran daga nasara yanzu nasran dan kace ajbara sai zo ya zuru sai zo ibara wato ma'anar da farko ce nan jabar ya zuru wato cika da tsaje go daga nan gurin kuma ma'ana ta biyu wanda su ne ke dauka ta jabara shine abin da mulki mulki ubangiji ta ala mai mulki kwanan da ba wato mai rinjaye wato jaba ya rinjaye ta ya ji guru yana rinjayar ta da haka aljabbar mai rinjayar kowa shi ta aiki ina fata mu to da haka ne ita kalmar za a ga ana jingina ta zuwa ga wanda ba Allah ba kuma a jingina ta zuwa ga Allah a nan wurin ملك القدوس السلام الغفور الحميد العزيز الجبار أديه نتيجة زوجة الله أما قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها وإنا داخلون واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد جبار عنيد كذلك wato wani ne wanda ba in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslimin كذلك يطبع الله ala kulli qalbi متكبر jabbar duk جبار jabbar da ke cikin na الله ba Allah ba to duk wanda ba Allah da kuma wanda ke amfani da karfin tuwo ko karfin mulki ko karfin makirki don ya tutu mutane ya zo mai jabberi shi yasa wannan ɗaya daga cikin banu Isra'ila ne da ga Musa ya mari mutum ya faɗi ya mutu wata gari sai aka kira faɗa kuma da wata gari idan Musa ya ce in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al-muslimin amma idan an jigina wa Allah jabba ma'ana wanda yake rinjayar kowa shi kadai ba tare da taimakon kowa ba ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه يا ريت السماء في كده بلا تفاضل sai da izinin shi kadai shi ke mallakar komai ran ta kiyama ta shi kuma zalla تملك الشفاعة إلا من أذن له الرحمن لا يملكون الشفاعة إلا من أذن ورضي له القناة يعلم يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ولا وعانت الوجوه للحي القيوم عانت بمعنى دكا wato fuskokin mutane zallat wa khada'at lil hayy al qayyum wani sadaka wa mu'amala a takardar wannan shine al-jabbar al-mutakabbir لقد المتكبر أصلا رجال كبير أكتئ Idan aka أكتئ المتكبر wanda yake ganin kowa bai saba sai shi wa yake da wannan sufar da duniya Allah wanda shi ne wanda yake gani wa kansa kuma haka ya kamata ba bayan sa ma su gane masa ba wanda ya tafi shi shi yasa idan dan adam ne wannan irin kawai da yana da kuɗi ko da yana sarauta ko da yana da kaza ya fito na mutane kallon bi'a ko kallon hadirin kaji ma'ana yana ganin kowa bai isa sai shi to yayi kokowa da Allah cikin mayafansa manzo Allah kuma yace su wanda yayi da ne cikin sifata azabtu wa la ubali zan masa azaba wannan da ba yasa duk mai takabburi to yana kokarin yin takara da ubangiji shi kadai yake da wannan sifa shine al-mutakabbir in an dingina ma Allah ta zo mai yabo in an dingina ma Allah ta zo mai sarki dan bai da ahliya ne subhanallahi amma yushrikun sai ayar ta huwa Allah هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ يا الله هنا الخالق مهلك البارئ والذي ya fari halittar daga babu al-musawwir أبو ya sanya dan adam da gaba biyu da hannu biyu da hanci biyu da hanci mai kofa biyu guda biyu da kunne biyu da kafa amma ba kaho rago kuma ka samu kafa ina fata al-mutawwir ya bai wa kowane irin abu surar da zai هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز يجي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لهذا lawal asma'ul husna yake da sunaye mafiya kyawu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard abinda duk ke cikin sama da ke cikin kasa gare shi yake tasbihi wal azizul hakim Allah shine al aziz wanda yake mabuwayi sannan kuma al hakimu mai hikima wanda muka fada zama daidai Allah ya ba mu Allah ya